gwamnatin ta bakin kwamishinan yaran labaran jihar ahmad sajo ta ce ta sauya wa 'yan gudun hijirar da amma da matsuguni ne domin sake farfado da sansanin in wa ƙasa hidima wato nysc kam kamar da aka saba kafin barkewar rikicin boko haram ya fi shekaru bakwai gaskiyar magana shine mu mun lura cewa a gwamnatance alamomin tsaro ya inganta kuma shine za a shigo da 'yan bautan ƙasa a yi musu a karɓe su a tabbatar cewa kowa zai iya zuwa jihar Adamawa ya yi kowace irin harka da ta kawo shi jihar Adamawa. To sanin wannan shine muka ce to tun da yanzu dan gudun hijiran nan sun ragu da akwai muna da wajen mutum dubu shida a Malkohi muna da sama da dubu hudu a NYSC yanzu duka biyu ba su kai dubu biyu ba ba inda ba kam da muke da mutum da suka kai dubu biyu sai muka ce to suke NYSC camp yanzu su dan ba mu wuri za mu kawo yan NYSC so muka ce to aka yi muka yi kididdiga masu son su koma malkwai a haɗe da na malkwai wanda ba su kai dubu eh, dubu ɗaya da ɗari biyu ko haka ba a ɗan ƙara yawan su wayanda kuma suke son su zauna a cikin gari a inda suke nan muka yi magana da hakim da hakimin gire da hakimin yola aka samu musu wuri da na noma da na matsuguni to muka yi wannan gaba ɗaya da kiriddiga da yardansu muka tabbatar cewa an samu musu matsuguni sannan muka tashe su hukumar bada agaji na gawa ta najeriya ne ma ita ce ma ke kula da sansanin da aka tanadar kuma kamar yadda jami'in hukumar mai kula da jiyon adama da taraba sa'adu bello ya bayyana tuni fa aka ma karbi waɗanda aka sayar a matsagonin a sansanin yi. dama muka samu kari ne ko mu samu rage duk lokacin da muka samu kari kuma ana kara eh, martaba ne da eh, kan ayyukan eh, musamman misali za a kara bakin famfuna na ruwa za a kara kayan abinci a kicin wanda za a ci za a kara musu barguna za a kara musu katifu da sauransu hakan aka samu ragi kuma shi ma dole a je a rage wastages a rage abinci da ake ci a rage Eh, kulle bakin wasu famfuna saboda wasa da ruwa da yara za su yi da sauransu so wannan abu ba sabon abu bane dama capacity mu a alkohi capacity ne na mutane dubu takwas ba capacity ne na mutane dubu da wani abu ba ba wani sabon abu ne wanda zai daga mana hankali ba don in ka duba duka duka ba mu kai dubu biyu a wurin ba saboda haka ba ma bukatar karin wasu abubuwa ma abinda kawai za a kara shine rashin na abincin su don muna da ruwa wadatacce muna da dakuna wadatattu muna da barguna wadatattu su ma da suka zo sun zo da katifun su suna bukatan canjin katifu ma za a canza musu don muna da shi wadatattu eh, saboda haka babu wani kari da eh, kalubala da zai kara mana mai yawa waɗannan yan gudun hijira da aka sauya a matsuguni sun koma yaba ne da yadda suka tarar da sabon wurin ko yake tuni wasu su ma suka tare a cikin gari mun samu kama muka zuwa nan mun gode ma Allah yunwa ne ya fare mu da wahala babu sabulu babu taguwa babu abinci illa sai ruwa sai daki mun gode Allah ya kawo mu nan yi mu ɗaya na muka yi nan yau ma mun gode da an karɓe mu da hannu biyu ba ja ido ba zagi alhamdulillah mun waɗansu sun fita sun ce ba za ta dawo ba muka mun zo can abu to ba zai ishe mu ba ruwa masara ne na bambancin su gashi Allah ya kawo mu lafiya zuwa garin malakwai kam na malakwai Allah ya samu tabbata kuma zama mu yayi dadi eh to na can din dai kam na can din ne gaskiya mun sha dan wuya sosai a can din to kuma da gashi an ce can na malakwai din za ku ji dadin zama mun sha Allah ya tabbatar mana mu ji dadi abinci lokacin da muna ci abinci yana kasa mana to gashi mun zo nan da gashi dai an karbe mu tukun ba san nan gaba ba ba ma ga rayukan da suka salwanta rikicin na boko haram ya ko tilasta wasu dubban jama'a yin gudun hijira a ciki da mawajen Najeriya ko da yake kawo yanzu tuni wasu sun koma biyo bayan kwanciyar hankalin da aka samu Ibrahim Abdulaziz sashin Hassan Amurka daga Yola a Najeriya